بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادواء وأن شيء مثال البركة masallaci a wakil siddiq da ke nan lafiya babban barin jihar nasarawa a wannan safiya ta asabar 26 ga watan ramadan shekara na 1442 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da takwas ga watan biyar shekara na dubu biyu da 21 kalandar miladiya a wannan majalisi namu da muke faɗakarwa a kan ban kwana da watan ramadan kuma wannan shi ne majalisinmu na uku muna magana a kan zakatun fitar yau za mu magana a kan waye wanda zakatun fitar ta waje ba a kansa kuma wa ake fitar ma zakatul fitr a hadisai da muka karanta a jiya hadisin abdullahi bin umar cewa yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkan da kai wato zakkan buɗe baki daga watan ramadan ya akan kulle hurrin aw abdin zakarin aw unsa min al-muslimin an wajabta zakar ne akan kowane ɗa ko bawa mace ko namiji cikin musulmi hakanan imam bukhari ya rawaito daga abdullahi ibn umar yana shafar da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يا فرلم زكاة الفطر سائي guda ɗaya كو سائي ko الشعير guda ɗaya دتا نمجي a أرمي bawa da مسلمين haka nan hadisin abu huraira shi ma wanda ya zo cikin bukhari da muslim shi ma a cikin hadisinsa ya ce ala kulli hurrin wa abdin zakarin wa unta au أو faƙirin au gani غني magana ne wannan na shi da Abu Huraira wanda kuma ba magana ne zai fara da ra'ayinsa ba cewa ta waje ba a kan kowane ɗa da bawa namiji da mace babba ko ƙarami talaka ko mawadaci waɗannan hadisan dukansu suna tarayya bisa nuni akan cewa ita wannan zakka wajiba ce akan kowane mutum wanda ke amsa suna na wato ainihin musulmi babu bambanci tsakanin wanda yake ɗa cikin ‘yancinsa da wanda yake cikin ƙangi na bauta haka babu bambanci tsakanin jinsi mace ko namiji haka babu bambanci na girma na shekaru don haka ƙarami ko babba kai babu ma bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi a wannan zakkalin kamar yadda babu bambanci tsakanin mazaunin birni da mazaunin karkara wajen wannan zakkalin wannan maganar kusan ijma'i ne na malamai akwai ɗan waɗansu maganganu waɗanda suke ba daidai ba ne da ke keɓance waɗansu ban da waɗansu ibn hazm bayan ya hakaito magana a ba wanda yake cewa zakatul fitr ta ke ɓanta ne da birni ba ta waje ba a kan mutanen ƙauye ba sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai keɓance mutumin ƙauye da mutumin birni ba don haka baya halatta a cire wani daga cikin musulmi cikin wajibcin wannan zarka so wannan ita ce magana ta farko wajibi ne akan kowa da magana ta biyu da mata da yaro ɗan ƙarami man shiriya da ba a su za su kire da kansu ko a'a wani ne zai cire musu kamar wanda yake haƙƙin ciyar da su yake kanka to zahirin waɗannan hadisai da muka karanta da yake cewa zakar ko kunsa annabi alaihi salatu wassalam ya faranta wannan zakka din akan kowa da kowa mace ko namiji zahirin wannan yana nuna abin da imam abu hanifa ya tafi a kai cewa wannan zakan ta wajaba a kan mace zawa'un matar aure ce ko wacce ba matar aure ba kuma zakar ta wajaba ne a kanta a karan kanta kuma za ka fitar da shi ne daga dukiyanta wannan shi ne mazhaban yan zahiriya kamar yadda shi ne mazhabar abu hanifa amma sauran malamai guda uku malik da shafi'i da ahmad ibn hanbal su suna ganin cewa ya wajaba ne akan miji ya fitar da zakan da kai ma matansa saboda suna ganin wannan yana bai ma nafaka yana bai nema ciyarwa don haka duk wanda ciyar da shi ya rataya a ta to za ka fitar masa zakan da kai alhafin ibn hajar al-asqalani a cikin fatal bari yace akwai ah, nazari kan wannan magana din saboda in duk wanda shiyar da shi yana kan ka za ka fitar masu zakatul fitr to kenan in mutum yana da mace kirista shi ma zai fitar masu zakatul fitr da an halatta mutum ya aure daga ahlul kitabi ba kuma ana samu da yawa suna yi hmm? kaga ai shiyar da ita ai wajibi ne a kansa amma ai baya fitar mata da da zakatul fitr ba tunda ba ai magana abun annabi yana ta cewa min almuslimi ko sahabbai suna cewa annabi alaihi salatu wassalam ya farlanta shi ne akan kaza da kaza min almuslimi cikin musulmi haka nan malaman suna cewa idan har mijin bawa ya samu kanta cikin talauci ba zai iya ciyar da ita ba a lokacin suna shayarwa ɗin ya koma a kan gidanta shi ne ciyar da ita saboda haka wannan maganar akwai ɗan rauni akwai ɗan rauni a cikinta to abinda ya fi shi ne cewa lallai a nan matuƙar mata tana da wani abin da take yi wanda za ta iya samun abin da za ta iya fitar da wannan zakka ya dace miji ya zabar da ita ya kwaɗaitar da ita ta fitar da shi na kanta hakanan ɗan ƙaramin yaro idan har yana da dukiya sawa'un ƙarami ne sosai misali a irin maraya an bar masa dukiya ko ko a karami ne amma irin yana da gata ana yana da ma account da aka bude masa ana saka masa kuɗi a lokaci lokaci to wannan abin da ya fi shi ne a cire musu daga dukiyarsu domin su ma saba da wato ainihin bayarwa idan ba a haka ba matar da ba ta da wurin sana'a ba ta da wata hanya na shigar dukiya a hannunta yaro ɗan karami wanda bai kai ya koyi sana'a ba ba shi da wani dukiya da ya gado babu wani kuɗi da ake ware masa to wannan sai ya zanto mijinta da kuma uban wannan yaron ya zanto su ne za su fitar musu da wannan zakka na sha yin tambihi duk lokacin da irin wannan lokaci ya zo cewa za ka ga samari suna samun kuɗi suna da sana'a suna iya sayan data hmm? kowane sati ko kowane wata hmm? su yi shafin ko su yi browser amma in lokacin zakatun fitar ya yi suna jira iyayensu ne su fitar musu zakatun fitar wannan ba haka ya dace ba ya dace iyayensu koya musu yadda suke cire kuɗi su biya bukatansa na yau da kullum da shi sawa'un na halal ko abin da ma zai fi su haram ya dace kuma a koyar da su shirya kuɗi don neman yardan Allah madaukakin sarki don taimakawa gajiyayyu don taimakawa talakawa a cikin al'umma sai abu na uku shine ɗa da yake ciki ha idan mata tana da ciki shin za a fitar da zakatun fitr wannan ɗan al'imam ibn hajjin al-zahiri yana cewa idan ɗa ya cika kwana 120 kafin kullowar alfujir na daren idi to ya wajaba a fitar masa da zakkan fudda kai saboda hadisi ya inganta a lokacin ana sa masa ruhi ya zama mutum sannan ya zo daga waɗansu sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa suna fitar da zakamfin da kai ma 'ya'yan da suke cikin matansu kamar sayyidina Uthman radiyallahu an ya kasance yana bayar da zakamfin da kai a madadin ƙanana da manyan yaransa har ma da wanda suke ciki haka abu kilaba yana cewa sun kasance yana burge su su bayar da zakka a madadin ƙananan 'ya'yansu da manya har ma ga ɗan da yake cikin mahaifiyarsa kuma abu kilaban nan ya da habbai ya kuma zauna da su ya rawaito da gare su haka Sulaiman ibn Yasar an tambaye shi dangane da wannan za a fitar da zakatul fitr matsadik da ciki yace eh kuma ba a sami wani wanda ya saba ba sayyidina Usman bisa wannan abin da yake yi ba cikin sahabbai don haka abu ne ana iya cewa sabani inda ibn hazm yake faɗa cewa dole babu wani dalili da zai nuna cewa dole a cire wanda wanda yake ciki a shi ibn hazm yake cewa bayan waɗannan abubuwan yana cewa yana shiga ƙarƙashin as asirin cewa asirin wal kabir da ɗan ƙarami da wanda yake babba to as a harshen larabci wanda ke ciki baya shiga ciki sai mutum ya fito ne ya sauka da ransa sannan za a fara wato ainihin kiran cewa babban shi ko abin da ya kamata ba don haka abin da aka rawaito daga sai da Usman da waninsa in zai nuna wani abu shine ya nuna cewa hakan yana da kyau wa man tatawwa khairan zuwa huwa khairun lahu wanda ya yi tasawuri ya ƙara alheri to alheri ne a gare shi bal al shaukani ya haƙaito daga ibn al cewa ibn al ya haƙaito ijma'i wato tarayyar malamai cewa zakatul fitr ba ta wajaba a fitar ma ɗa wanda yake ciki wannan shi yasa ma imamu ahmad yana ganin hakan yana da kyau amma baya wajen shi magana ta gaba shin akwai sharaɗin misali ne sai kana da dukiya ya kai kaza kafin za ka bayar da zakatar fitr abinda wannan hadisin ke nunawa musamman hadisin abdullahi bin umar da yake cewa ya farlata ala kulli hurrin aw abdin a kowane ɗa mai yanci ko bawa wannan yana nuna abin ya shafi mawadaci da kuma talaka da ba shi da wani abu da ake kira misali kuma shi ne abin da abu horaira ma ya faɗa a hadisin sa ya ce ganiyyin au faqir wato mawadaci ko talaka kuma wannan shi ne mazhaba na al'aimar talata malik da abu da shafi'i da ahmad kuma shi ne zancen mafiya yawan malaman musulunci ba a babu wani sharaɗin cewa sai ka mallaki dukiya ta kai kaza kafin wannan wajibcin zai hau kanka Sharaɗin wajibcin kawai na farko shi ne musulunci ka zama kai musulmi na biyu ya zanto a ranar idi ko daren idi kana da ɗori da abin da kai za ci kayan bukatunka da kake bukata na rayuwarka na yau da kullum a ce kana da abin da ya kai abin da za a fitar din tsori da kai za ka na bukatarka misali kana da sa'i guda da za ka fitar kuma kana da shirka da za ka ci a wannan ranar da iyalinka abin da za ka ci a wannan ranar da iyalinka kana da shi sannan akwai ragowa da ya kai sa'i ko sa'o'i da za ka fitar makanka da iyalanka waɗannan guda biyun su ne kawai sharuɗa na zakatar fitar ya wajaba a kan mutum in an same su to zakan fadda kai ya wajaba a kan kowane mutum shaukani ke cewa wannan zance shi ne gaskiya domin nassosin nan da muka karanta sun bar abin a take ba su kayyade da cewa a'a talaka ne ko mawadaci ne ba a'a musamman ma hikimar shar'anta wannan ɗan akwai ta a cikin mawadaci haka nan talaka shi ne kamar da muka faɗa jiya arfisha rai daga allahu da arrafar kamar yadda yazo a hadisin da muka karanta imam abu hanifa ne kawai ya saba a nan yana cewa sai mawadaci wato wanda yake mallakan a sannan shi ne eh, yake wajaba a kansa ya yi wannan ɗan don haka abin da ya fi shi ne ra'ayi na jumhurin malamai kamar yadda shek yusuf al yake faɗa a cikin littafin fasikun zaka cewa Allah madaukakin sarki yana da hadafi na wato ainihin tarbiyya banda wannan hadafi na dukiya na wato ainihin farlanta wannan zakka akan kowane musulmi matalauci ko mawadaci ne a koyar da mutum ciyarwa a lokacin kunci Allah ya siffanta masu yin tsoronsa cewa su ne wadda ينفقون في السراء والضراء سنة yalwa har ma a hali na kunshi. dan haka abin da ya dace kenan da wannan hikima din da zanto kowa da kowa zai tarayya wajen wannan din to shi talakan ba in aka ce ya wajaba akan talaka wani irin talaka ne ai talaka ma kala kala ne ko to shi ne abin da muka faɗa ɗazu talakan da bayan abin da zai ci yana da abin da zai iya biya wannan ya waje ba ta magana na ƙarshe mutumin da ake ban sa bashi shi zai fitar da zakkan da kai wani irin bashi bashi ne da aka sa zuwa wani lokaci zai biya lokacin bai yi ba kuma yana da wannan abin da zai fitar da zakatul fitr to bashin bai hana shi fitar da zakatu al-fitr ina fatan mun gane dan ana bin ka bashi wannan bai hana ka fitar da zakatu al-fitr sai dai idan lokacin bashin yayi ko da bashin ya matsa sai ka biya shi kuma baka da wani abu bayan ka bashi dan ba za ka samu abin da za ka yi a fidda kai din da shi ba a nan za ka biya bashi din kuma bidda kai ɗin ya faɗi a kanka ma'ana kaga sharaɗi guda ɗaya ya faɗi tun da sharaɗin ya faɗi shi kenan sai zama wajibi a kanka ba ma'ana in an karɓi bashin da ke hannunka ba ka da abin da zai ishe ka ya isa ka ba waɗansu daga ciki wannan dangane da abin da ya shafi waye wajaba a kansa kuma wa ake fitar masa da zakatun kuɗi kenan gobe insha Allah za mu ɗora da bayani a kan gwargwadon abin da ake bayarwa kuma da wani irin abinci ake bayarwa in Allah ya kai mu da lafiya abin da muka faɗa ya zanto ne min tallashi daga Allah muna roƙon sai daɗa mana kada muke kuskure Allah mu da kisan ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Okay.